ashirin da hudu yau to ashirin da hudu ga watan sha daya da a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin da daya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi shine yammaci na sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da daya miladiya wannan kuma shine darasin mu na uku cikin suratu yusuf alaihi salam idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta ashirin da tara Faɗin Allah ta'ala lokacin da yake hikaito mana karshen abin da ya wukana tsakanin annabi Yusuf alaihi salam da wannan matar da mijinta da kuma mai taida a tsakani karshen magana da mijinta ya faɗa mata ya faɗa yace Yusuf a'rid an haza bayan ya yace haka kuma sai ya waiwaya ya kalli matar yake wastakiri li zambiki innaki kunti min al-khati'in wato kai Yusuf kawar da kai daga wannan abu da ya faru manta ka mai da komai ba komai ba ke kuma ki nemi gafaran ubangiji ki ki sani cewa lalle ke kina cikin waɗanda suke masu kuskure Ya kuma zamu tafi farkon aya ta 30 shine malam ke cewa al'amru fi baitil imarati wa fi a'la baitiha mithlu hadha al'amari a gida na shugabanci gida na mulki irin wannan la yumkinu an yakhfa an nas baya iya yiwa ya koyi ga mutane والسر إذا جاوز اثنين فليس بسر ده سري إن يصلك mutum biyu to bai zama sirri ba in har ana so ya zama sirri ya zama mutum ɗaya ne ya sani ko biyu da zarar na uku ya sani to bai zama sirri ba ya zama sanari kenan to yanzu ko ya ketare annabi Yusuf ya ƙetare matar ga mijinta ga kuma shaida wata shaida shahidun min ahliha kaga take nan labari zai yazo a cikin dalilin da Bashahar al-khabaru dan haka sai labari ya shahara wa sha'a ya kuma yaɗu cikin gari wata takallama nisa mata suka yi ta sai ku ce tsakanin su wa tadawan da fi ma bainahunna suka rinka musayar zance a tsakanin su wajen su hmm, kaji abin da wannan wancan kuma ta yi yanzu a ce yaranta mai wanke wanken ta ko mai mata hidima a cikin gida ita ce za ta yi kaza ita ce za ta yi kaza suka ci gaba da tattaunawa tsakanin wannan shine gabar maganar da zamu tashi yau mai Allah ta'ala ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال wa kana niswatun fil madina waɗansu mata cikin gari sai suka rinka cewa imra'atul azizi yanzu a ce matar shugaba matar minista ko shugaba turawidu fataha ita ce take neman yaranta mai mata hidima mai mata aiki cikin gida abdaha bawanta an nafsihi take neman sa ya bayar da kansa gare ta kad shagafa hubba hakika soyayya ta riga ta mamaye zuciyarta mal yake hubban din nan tamyizun wato tamyizi ne muawwalun anil fa'il ay dakhala hubbuhu kizafa qalbiha soyayyarsa ta riga ta keta murfin zuciyarta, domin kizaf a murfin zuciya wani shamakin zuciya wanda in soyayya ta kai soyayya ta ratsa ta keta ta fasa ta shiga cikin zuciya ta zauna shi suke nufi da hadisa gafaha hubba wato ainihin hubban din nan shine fa'il tamyizi ne muhawwalun anil fa'il asalin zance qad ha hubbuhu kamar da a larabce kakan mala'atil ina'u ma'an abinda kake so ka ce mala'al ma'ul ina. ma'ana sai ka rikita fi'ili din sai fa'ili din sai ka mai da shi ya zanto tamyizi wanda a cikin babin balaga ablagu fil ma'ana sama da ake ka kawo jerin farko da muka faɗa ina fatan kun fahimta qad ha hubba haka suka faɗa suka tsara da cewa inna lanaraha fi dhalalin mubin inna lalle mu lanaraha muna ganin ita wannan baiwar Allah bi dalalin tana cikin kuskure mubinin wanda yake mabayyani ai bayyinun bi hubbiha iyahu kuskure ne a sarari ta yadda har za a ce wa mace tana son yaron gidanta mai mata hidima ko bawanta to shine ibn kayyim ke cewa a cikin wannan zance nasu akwai nau'i fuska fuska ta aibatarwa wajen fuska guda goma haka ya faɗa cikin littafin ul fawaid ba zan kawo su duka ba amma mafi ya bayyana cikin su yace na farko da suka ce imra'atul aziz ba su faɗe ta da sunanta ba sai suka faɗe ta da sufa ba su ce ba zulai in ma an ce sunanta zulai din ba su ce ba wance sai suka ce imra'atul aziz domin kasancewar ta mata aure da nemi aiwatar da fasikanci ya fi muni sama da ce ba ta da aure kuma kasancewar ta matar shugaba da nemi aiwatar da fasikanci ya fi muni sama da ce matar wani gama garin mutane da cikin sannan kuma bugu da ƙari turawidu fataha an nafsihi ita take neman dan eh, yaranta ba ne yake neman ta ba ba haɗin baki suka yi ba a'a tana neman ta yana guje mata gashi kuma lafazin murawada na nuna cewa ta nema ta nema ta kuma nema <laughs> to adadi mai yawan gaske shine turawidu fataha an nafsihi suka ce kada shagafa ha hubba hadda ta gani kuku lalle gafa ha hubba ai soyayya ce ta karta. ina yabiya shaghafaha حبا إنا لنراها في ضلال مبين mubin haka القيم al-qayyim yayi ta zana wujub na nau'i na zargi da suke wa wannan mata dole labarin zai kai gare ta kuma dama shi labari galibi in yi shafi da magari mutum baya to babu wanda ya sani amma in yi shafi wani fitacce shi kenan wai shine wani ne yake fa al-aibu fil jahil al-mazmuri mazmuru wa aibu bil sharaf al-mashhur mashhur gulamatu zafri تخفى من حقارتها ومثلها في سواد العين مشهور yake cewa al'aibu fil jahil al maghmuri maghmuru laifi ko kuskure ko aibu da mutumin da yake jahili da magari ba wanda ya san shi irin yadda ya buye cikin jama'a ba sai shi ba laifin ba sai ya buye ba wanda ya san shi wa aibu bi sharaf al mashhuri mashhur laifi na mutum mashhuri sananne dubu jiran mutum daya idan yayi laifi to kuma laifin ba sai shahara ina fata mun fahimta yace kulamatu zafri takfa min hasaratiha kan barci saboda tsiran takasa idan ka jefa shi kan kasa sai ka zo kana nema da ke za samu yace amma wa mislu hafi sawadul ayn mashhur amma sake a kwari ido kaji za a ji ko ba za a ji shi gwargwadon yadda ka shahara idan kai laifi haka zai shahara gwargwadon yadda ka boye in kai laifi ba wanda sai ga wani zaune gari banza ba wanda ya san shi yayi kisan kai yayi barna yayi bara sai komai a to shi kenan don ba wanda ma ya san yayi a unguwar ma ba a gama sani ko ba ka ba amma shahararren mutum mai mutunci mai kima ko kallo yawa wata ta wuce aka yi rashin sa'a waɗansu sun ga ya kalle ta ce wannan ma da yake kallon matan mutane ga wani ya yi kisan kai ya lafiya amma laifin su saboda ya shahara sai laifin ya shahara saboda to kaga kenan tun da abu ya shafi annabin Allah Yusuf alaihi salam an riga an tuhumce shi kan abin da baya da a akai kuma ya shafi matar sarkin gari ka san labari dole zai yi to da haka da labari ya dace ne mata suke faɗin wannan zance inna la raha fi dalalin mubin to daga nan me faru فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأحسدت لهن متكئا وآتت كل واحدة وآتت كل واحدة منهن ستا مسكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقلن حاج لله ما هذا بشرا وقلن حاج لله لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن يا عند تجي لابار ما كرسوش abinda ake nufi da almakru a nan gurin giba da suka rinka yi tata yadda aka rinka yi da ita a cikin gari ana jeje ku ce a dauki zance a kai nan to tunda abun a boye ake yin sa sai aka sa masa suna makaru kamar yadda almakaru makirci abu ne wanda ake kulla boye wanda ake kulla bai sani ba to haka ita ma tunda ba ta sarki ce waye sai faɗa gaban ta sai dai a saka ya daga baya a je can a ce kaza a je can a ƙara gishiri waɗansu ma su yaɗa falamma sami'at bi makrihinna yayin da taji yadda suke kulla mata makirci ma'ana suke yawo da zantanta ghaibatahunna laha yadda suke mata wa ghaibatihinna laha yadda suke giba tunta suna yi da ita yayin da ta kai ta samu wannan arsalat ilaihinna sai ta aika musu goran gayyata kace duk ina gayyata ita ma ta kulla wani makirta a garkashin kasa ba su wa a'tadat lahunna muttaka'an ta tanadan musu wato muttaka'an abinda ake cikin gida akai wadanda suka fassara muttaka'an da cewa shine kamar matashin kai wato ta aka yi babbar shi fada idan irin ta sarakuna irin tabin kasa irin babban kilisi babbar da doma ma ke ke aikin fada an gani to mata za a tafi saboda kuma don an sa matashin kai irin wanda in ka gani zama ka danki gida haka kai ina adadin atadin lahunna mutaka. waɗansu malaman na fasara mutaka din nan da cewa ta'aman min al-fawaki wato wani nau'in abinci min al-fawaki daga cikin dangin kayan marmari yuqta bi sikin wato wanda ake yanka shi da wuka wato kamar mace apple kenan wato kamar tubba ko wani a makamancin lil ittikai indahu wanda dan saboda ji da isa ka dan cikin gida haka akan fulo kana kan kairewa da wakan haka ko mangwara ne ko tubba ko dai wani abu an gane ko wa huwa al-utruj al-utruj kenan nau'in na kayan marmari wa kila huwa kullu shay'in yutakaw alayhi min at-ta'am wadan suna fassara cewa shine a'a dukkan wani abu wanda wajen ci ana cikin gida wa sharab wato ko kuma abin sha wanda shi ma wajen sha ana cikin gida wani hadisin huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaki'an yuqalu anna yace wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaki'an akwai hadisi da manzon Allah ke cewa la aqulu muttaki'an ne kan bana cin abinci a cikin gidai wato a ladabin cin abinci da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya koya mana ko zaka ci ko zaka sha ba zaka ci ko ka sha a tsaye ba ha kuma ba za ka ci ko ka sha a cikin gida ba ko a kwance dole sai da a zaune an gane ko da shi da ta haka ne wannan hadisin ya zo da akul muttaki'a wato cikin gida kenan hadisin kuma da manzon Allah ya hana shan ruwa a tsaye shi kuma yana to wannan hadisin ya zo da akul muttaki'an da kala minhu sharab hatta sha ma ya shiga can gurin hadisin da ya hana shan ruwa shi kuma hatta ci ma kuma ya shiga ina fata an fahimta domin abinda suke cewa ne qiyasul aulawi musamman a babin hana sha a tsaye min babu aula wato hana mai hana ci domin da ci da sha wanda ya fi tsanani kenan to kenan tunda aka rasha a tsaye min babu aula a hana ci a tsaye kamar da ubangiji ta'ala ne yace dangane da mahaifanka fala taqul lahumu uffin bai ce karka da ke su ba amma sai la taqul lahumu uffin ko ta karka ce musu amma inda zaka duba qur'ani daga farkon sa har karshe ba inda yace karka dake su ya halatta dake su to da duka da cewa ta wanne ya fi ne ashe tun da aka hana dan kankanin abu min ba da aula abin da ya fi girma ya zama an hana shi ko da nasu ya faɗi shi ne kiyasul aula ko kuma al-qiyas bi ma'anan nas kamar da Imam Shafi'i yake faɗa ala kulli halin ladabin cin abinci kar a sha tsaye kar a sha cikin gide ladabin shan ruwa kar a sha tsaye kar a sha cikin gide sai dai a zaune amma nan gurin hikai to mana ake kissar waɗansu mutane da da a ta lahunna muttaka yukalu inna imra'atul azizi bayyanat al bi alwanil fawakih wal at'imah akan ce a labari ita matar sarkin nan ko matar wannan minista na gari ta kawata ɗakinta ta gidanta gaba ɗaya da alwanar fawaki ta sa an kawo nau'ika na kayan marmari wal asima da dangi na kayan abinci daban-daban wa wada'atil wasa'ida sannan kuma ko ina bayan an ajiye kwano ko tire na abinci ko na kayan marmari sai a dan jefa fulo anan fulalluka su ne alwasa'i an gane ko wada'atin niswa allawati ayyarnaha kuma ta aika goren gayyata ga dukkan matan nan da suka aibata ta suka yi kece kuce akan ta dama ta samu labaru sai ita to da suka zo mai faru wa atat kullu wahidatin min kunna sikina sai ta dauki wuka ta bai kowace ɗaya daga cikin wato kamar ga kasashen rago na an kawo kowa ta wuka ya ko kuma a'a ga tuffa na an kawo da mangwara irin mai aure din nan kowa ya ta wuka ya shine ta wa atat kullu wahidatin min kunna sikina kowa an ba shi wuka ta kowace ɗaya daga cikin وقالت فننتك ليوسف بيوسف عليه السلام وهو في حال أحسن وهو في حال أحسن ما يكون domin a lokacin kuma yana cikin hali mafi kyawun yanayin da ya kasance da ya kamata ya kasance a ciki mafi kyawun yanayi da ya kamata ya kasance a ciki ya sa yayi tsafta yayi wanka yayi kwalliya ga kuma kyau ga kuma tufafi masu kyau fi sunni salatin wa salatin suka ce a lokacin yana da shekaru 33 yana gajiyar ɗan namiji saka tsaka tsakiya wa qad tafuru wa qad u'tiya shatrul husn gashi ko an riga an ba shi rabin kyawu cewa an ba annabi Yusuf rabin kyawu hadisi ya tabbatar da haka cikin sahih muslim wa qila kad warisahu min jaddatihi Sara wani kaulin aka ce ya gaji wannan kyawun ne daga kakarsa ita ce Sara wato matar annabi Ibrahim alaihi salam wa kana hasanal wajhi annabi Yusuf ya kasance mai kyakkyawan fuska da da sha'ari gashin kansa yana dan wato kamar a ture ki haka bai miƙe gaba ɗaya ba sannan ba ta kuɗi ba ka san gashi idan ya dan mummurdin na haka kaɗan a ɗabi'arsa ba tare da an sa masa wani mai da zai haka ba wato yana sa mutum yayi kyau bakmal ainaini yana da manya manyan idanu mustawiyal khalqi san halitta ne shi ba dogo ba shi ba gajere ba abyadal launi launin sa fari kalbaci ghaliza sa'idaini sannan kuma ba siririn a zira'i gare su ba zira'in suna da kauri wal azudaini haka dama tsansa wasaqaini haka kuma kafafunsa wato ainihin kaurin sa kenan khabisal batani idan an ce khabisal batani mutumin da ta wato ainihin takunsa ko ka ce cikin takun kafarsa ba shafaffe bane ba akwai dan rami rami haka ina al akhmas an gane ko صغير السرة wato kuma sannan ba katan cibiya ne da shi ba wa kana idza tabassama zaharan nuru min dawahiki lokacin da duk dan yi murmuki sai kasance zaharan nuru min dawahiki sai ga wannan kalli na fitowa tsakankanin hakoransa wa idza takallama idan ya zance ko yayi magana zahara min yahu sai aga wannan haske na fitowa daga tsakanin musuliyarsa wala yastati ahadun wasfa wala ce ba wanda zai iya sufanta maka ji sai dai ya kwatanta maka wannan dai shi ne kyau to abin da ya faru kenan wa atat kullu wahidatin min hunna sakin wa qalat sai ta ce ukhruj alayhinna tana umarni ga annabi Yusuf alaihi salam fita inda suke wa kana yaqafu min mukhalafatiha da yaron gida ne yana jin tsoron ya saba mata fa kharaja sai ya fita wa qad zayyanatu lokacin ku ta riga ta yi masa ado wa habasatu bi makanin akhar ta koyi shi a wani daban daidai da idan ya fito sai sun ganshi tun daga lokacin da ya fito kuma har ya wuce dan su yi masa kallon karshe wato kallo na kura a daka da idan mutum ya hudo daga nan kana kallon shi har ya yake wannan kallon ai ga gaba ne to me ya faru a wannan lokaci sai da su fita sai ya fito falamma ra'aynahu yayin da suka ganki akbarnahu sai kan suka girmama sha'anin sa ai a azam na hu, wa habnahu wa da dahashna inda ru'yatihi wato ainihin yayin da suka ganki sai suka girmama lamarin sa kuma suka yi ta mamaki ta annansa suka dumauta inda ru'u yace da maliki lokacin da suka kyawun sa wa alaihi nurun nubuwa ga hasken annabta na tare da shi wasimar risala da alama ta manzanci ta tare da shi wa asarul khudu'i da kuma wato alamomi na mutum mai mai tawadu mai kaskantar da kai wa kana zalikal jamal al azim makrunan bi tilkal haiba wannan kyawu da aka ambata mai girma ga ta a garwaye da kwarjini kuma da Allah ya bashi na annabta da manzanci wal hay'a ga diri mai kyau fata ajabna min tilkal hala gaba ɗaya sai suka dimo suka zautu saboda wannan hali da suka ganta ciki fala jarama an akbar na da haka ba mamaki idan har kyawunsa wato ainihin ya bunkasa cikin zukatansu wa waqa ar-ru'bu qulubahunna wato ainihin tsoro ya auka cikin zukatansu al-mamlu'a bil awasif wanda ke cike da bege li awwal ru'ya tun a ganin farko ma bege ya shiga gashi kuma yana tafiya har yanzu ana ta kallon shi kafin ya fita to me faru wa qatana kunna wajen kallo ko sai yake yanke hannun da ke bata gani ba sai daga lo tana kallo tana yanka hannun ta tsammanin ta tufa take yankawa ko mangoro rabbana aidiyahun da kenan bisa kakin da wukaki lam yashurna bil alami a lokacin ba ta jin radadin sokan jikinsu suke da ta ko yankan jikinsu suke li shuguli ukuli biyu su saboda an kulla su sun riga sun tafi wajen annabi yusuf ya farauce zukatan su gaba daya kyawun sa ya tafi da wato ainihin gaba daya zukatan mai suka ce wa kullu nan take sai suka ce hasha lillahi sarki tabbata ga ubangiji mai irin wannan halitta ma haza basharan wannan ba dan adam bane in haza ba kowa bane wannan illa malakun karim ba ce mala'ika mala'ikan ma na daban ba ga magarin mala'ika wani babban mala'ika gaba ɗaya irin yadda suka ta mauce kenan sakamakon ganin annabi yusuf alaihi lima hawahu min al-husni alladhi la yakunu adatan fi fi nasamati domin sun ga irin abin da ya kunsa na kyau wanda ga al'ada ba a saba ganin irin wannan kyan ba fi nasamati al a cikin halittar bil adama wa fi sahihi innahu u'tiya jatarul husni mun faɗa an ba shi kyau wato haka suka ma haza basharan ai wannan ba dan adam bane ba in haza illa marsul kadi to me hikimar cewa ba dan adam bane ba na farko dai ma kaga anan nafiya ce haza shine mabnin alal kone fi mahallin raf'i basharan shine ne khabaru ma domin ma dinnan ta'amalu amalu kana wa akhawatuha allati tadkhulu ala al-mubtada fa tarfa'u المبتدا وتنصب الخبر تدخل المبتدا والخبر فترفع المبتدا وتنصب الخبر كده ما هذا بشر wannan ba dan adam bane me yasa suka ce wannan ba dan adam bane saboda abinda aka kimsa a cikin halittar bil adam bil adam nan ko musulmi ne ko bai hude ne ko kirista ne Allah ya fassara dan da an sa masa fitra sai ya ji cewa mala'ika kikkiawan halitta ne kamar kuma shaytanu ko munana ne ko da mutum bai taba ganin shaytan ba an gane ku yasa da aka tashi tuffanta bigiyan nan da ke fitowa daga cikin wuta shajaratu zakum ta'amul asim abincin wanda yake saba ma ubangiji ko kangare masa sai ubangiji ta alaƙa innaha shajaratu tafruju fi asl jahim far'uha ka'annahu ru'usu shayatin fa innahum la'akiluna minha famaluna min al-butur wato wata dukiya ce itaciya ce dake fitowa daga tsakiyar wuta fal'uha idan ka ga ƴaƴanta ka annahu ruqusu shayatin kai ka ce kan aljanu ne idan aka ce galibi akan ce maka kaza yayi kama da kaza in ka taba ganin kaza din to cikin gudan wata ganin aljan to ya Allah zai maka misali da abin da baka taba gani ba shine malaman balaga suke ta ai wannan fi muntahal balaga ke Dan ne wanda yake mukura ta balaga domin an fassara dan adam fitra din da aka halitta dan adam akai yana jin idan an ce aljani to mummunan abu ne kamar yadda an ce mala'ika to kikkiawan abu ne ko da bai taɓa ganin mala'ika ba a zuci yana jin mala'ikan kikkiawan halitta ne ko da bai taɓa ganin aljan ba a zuci yana jin cewa aljan mummunan abu ne yasa aka ce talu haka annahu ru'usu shayatin idan ka gitacen wannan bishiyar ta cikin wuta kai ka ce kawo nan aljanu ne to wai shine wani malamin balaga ke cewa yanzu idan aka ce an ba ku gasar zabe gasa kai ta zabe gashi ku yi zane ana son a zana kan shaytan to wa ake ganin zai yi na daya a cikin mu nan gaba daya wanda zanen sa yafi kyau ko wanda ya muni kaji duk wanda zanen sa yafi zama da gwalgwalo to shi ne na daike wato da gwalgwalo ke da muke fada da hausa amma mala'ika ku mutum na jin cewa halitta Ya fi ce haka lillahi ma hadha bashar in haza illa malakun kari, kai sarki ya tabbata ga ubangiji lalle wannan ba dan adam bane ba ya fi karfin ya zama dan adam in haza illa malakun kari. haka ta ba sai daga nan mai faru qalat fadhalikunna alladhi lam kunna fi ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمنه ليسجنن وليكونا ليسجنن وليكونا lokacin da ta ga abin da ya faru kuma ta ji kalmomin da suka fito daga bakin su na cewa ma haza basharan in haza illa malakun karim qalat ita nan take sai ta faɗa wato ita matar sarki din tace fa zalikun allazi lumtun lani fihi wannan shine abin da kuke zargina game da shi shi ko yau kawai rabin awa kuka yi da shi balantana ni na zauna wata da watanni da shi ko rabin awa kawai kun riga kun zautu kun kiɗumu kun ma ya a kansa gaba daya ni kuma ya kwana da kwanaki ya kamata ku zarge ni fa zalikunna lumtun lumtunani fi wannan shine abin da kuka zarge ni fihi cikin lamarin sa ai hubbahu cikin lamarin sansa bayanin li uzuri hasana yin haka dan bayyana uzurin sa tace wala qadrawatuhu an nafsi hakika na neme mai game da kansa ba shi ya ne mai ba fa asam amma ta haka sai ka tangance kansa shine fa asam ai imtana sai yaki wa sinu za'idatun asluhu i'tasama malaki sinu din da ke cikin istasama wato sinin kin suke za'ida abinda suke nufi da za'ida laysat min asl kalma ba ta cikin asalin zantar domin asalin zantar daga asama ne ya asibu fi'li madi asama mudari ya asibu an gane ko to idan aka shigar da e itasama ma'ana mutumin da yake abu ya ki yarda da abu kenan amma idan aka ce isa sama, wato kamar ya nemi isma kenan shi yasa malam ya kautar da shi daga asalin ma'anar da zai iya bayarwa a larabci domin idan aka ce fasta a sama ma'anar sa talabal ismata sai na nemi shi sai nemi isma ya nemi tsaro ya nemi kariya to neman tsaro da neman kariya sai wanda ya bada ma'anar kamar da kenan bai da da shi ba masu bane ba ina fata an fahimta to gudun kar lafazin ya bada wannan ma'anar ina malai ce ista a sama din nan bi ma'ana i ita sama bi ma'ana imtana kenan ina fatan kun fahimta wala qad rawastuhu an nafsihi fasta wala in lam yaf'al ma ma amruhu in har bai aikata abin da nake umartar sa da shi ba la yusdananna wallahi sai an kulle shi wala yakuna min sagirin kuma lalle sai ya kasance cikin kaskantattu azdalilina makaskanta wanda za su zanto duk abin da suke nema ba za su samu ba fa ka annaha fassarat itisamahu bi takabburi alaiha ita tana kokarin ta nuna kamar yaki ya ansa bukatar ta ne dan saboda yayi mata girman kai wa hiya maulatuhu ita kuma tana ganin ita ce shugaba dan zai mata girman kai tunda girman kai ba za a kaskanta shi ba za a sashi a kurkuku ba za a daure shi daure da rai ko na makamancin haka ita tsammanin take nan a lokacin ba ta san ko ta ce ta hana ina ta an bayyana mu tashi komawa wajen fasta kama mala sai imtana wasin zaida asruhu itakama zaida li yadulla ala sautil mar'ati wannan ista a sama din wato kamar an yi karin sin domin ya bada sautin kyamati ista a sama saboda sautin ta akwai abin nan akwai akwai ham a ciki kamar rada rada sautul mar'atul hazina wato kamar sautin mace wanda take cikin damuwa shine istihsan ay alal ihtisami wa harakatu badaniha inda hikayati wa izharu da'afiha amamahu sannan kuma kamar a cikin lafazin ana nuna mana gashi kai kawo dinta wajen razanar da shi dangane da in bai ansa bukata ta baka zai faru da kuma yadda take bayyanar da rauninta amamahu gabanka wa ma zalika mastafadar minhu an tare da duk abin da ta yi na razanarwa ko kwadaitarwa duk wannan bata samu komai ba dangane da annabi yusuf alaihi salam thumma allalat lawataha bi qawliha sannan kuma za ta kafa hujja game da masu yayyarta tace wala in lam yaf'al ma amurku in bai aikata abin da nace ba yadda la nan sai an daure wannan yanzu tana sauki da ta kace sai an kace shi mana kuma da ba kace kamar yadda ta faɗa can a cikin darasin ba da mota wala yakuna min as-sagirina duk wannan tsoratarwa ce da razanarwa wanda masoyi ko da ɗaya rai ya ɓaci zai iya wannan barazanar ko da da gaske a zuci ba haka yake ba haka yake ko da ku a zuci ba haka yake an gane ko sai mala yace wa yi dullo ala timrarihinna fi dahj lokacin da wannan mata ta gama wannan zance nata tace fa zali kunnan allazi lam tunni bi wa laqad rawatuhu an nafsihi fasatam wa la illam yaf'al ma amruhu la yuzanna wa la yakuna min asagirin ai duk suna ji suna gani ta fara sai kuma suka yi shiru su mai da masalin komai ba sai malai ce wasu kuhut wasu hunna shiru din da suka yi ba su ce komai ba ya dullu ala istimrarihinna fi dahd ya nuna har yanzu suna cikin mamaki ka wani ma magana da take ma ba su ba sun tsamo sai tan suna ta nan sa wala ya arifna ma za ya kulla ba su san ko me za su ce ba in ma sun ji a hatta faddal majlis har gaba ɗaya majalisar ta tashi gaba ɗaya kowa kama gabansa an tashar kalamu sai zance ya cikin gari wa ta'azama al'amru al'amari ya bunƙasa wa zaqatil biladu bi yusuf gari kuma yawa annabi yusuf kunci yanzu inda fitinan mace ɗaya ce a iya samun kila ya kauce mata yanzu kuma ya zama fitinan mai duk gari kuma ka san wani abu shi kyau wani lokaci in ba ka taba ganin kyau ba aka ba ka labarin kyau kai ma suka ji kana sa abu yanzu banda wanda suka ansa goron gayyata nan ma wanda wanda suka ansa gayyata su sun je gida sun yada duk kowace kuma sai ta ji me ita ma sai ta sanar wannan dabi'a dan adam kenan da an baka labarin wani abu kai ai sai wanda ya gani sai ka ji kai ma nan ta kare ki ba ga wannan ba aka ce da yi kasida sawaddi hurairata innar rakaba murtahilun wa hal tutiqu wada'an ayyuha rajulu zarra'u fara'u zuwa karshen abin da ya faɗa aka ce wace ce hore ne ke ban taba ganin ta ba labarin ta kawai ko bai taba ganin ta ba amma kasida yana siffanta ta kawai dan yaji an bashi labarin ta shi yasa manzon Allah ya ladartar da mata karin mace ta je dan saboda mata ne suke ganin mata yan uwansu ko ko a gidan biki za ki ga wanda ta yi shiga ko kuma kuna zaune kin kai mata ziyara ko ta kawo miki ziyara manzo Allah ki ta kar mace ta zo tana fuskanta mace ga mijinta kai ka ce ga ta tsara a gaban suna kallon ba a sukanta ba yasa aka ce mata na musulmi bai halarta ba su kyale mata na kafirai su ga tsare su cikin hikimar haka saboda me kada wannan kafirar ta je ta bayyanar da kyawu ko siffar wannan mace musulma gawa ga wani arni ina fatan kun fahimta kuma ita mace musulma din aka ce in ta ga wata kasa je ta siffanta wani ɗa namiji wata ana yin haka ne kawai a babi daya in kin zanto wakiliya na wani na neman wanci wanda kuma kullum cikin hijabi yayi yayi ya boye ya ganta ya ga abin da zai hankali bai gani ba sai ya tura wata zakati a gida wata yasa ko kanwarsa ko kanwar mahaifinsa ko kanwar mahaifiyarsa ya ce ji ta leko ta je ta leko ta zo ta faɗa masa siffofin da yake bukata tana da kaza tana da kaza wannan babu ne dai idan ya ji aura sai aura in ya ji ba da sha'awa shi duk ya gamsu da sufofi na hali an ce mai hakuri ce ta yi karatu tana da kaza tana da kaza to amma kullum cikin hijabi ga safar hannu ga ta kafa bai san ba ya tsunne wani to ya za a yi kenan kaga ai ba zai za a ce a tafi haka yasa ka'idar musulunci a neman aure ya halatta ta kalla kar kuma mace ta sa safar hannu kar ta sa safar kafa duk babu wannan ya ki ba shi tabbata ya tabbatar cewa eh ga yadda kafa ki take ga yadda yatsun suke ko na hannu ko na kafa amma a ki zo ki hijabi ta ko ina duk ki rufe ko ina da ko ina ai ba zai yi ba ya saba kaida musulunci da da sanan wallahi na neman mata aure kaga zalin sahabi ne manzo Allah sai koyewa nake idan ta fito wata bukatun ta ko za ta je wani wuri dan inganta daidai lokacin da ba ta san ina ganin ta ba har in ga me zai ja hankali na game da ita aure ta kuma karshe kuma na aure ta naga abin da zai da hankali na kuma na aure ta ga Umar dan kasa da yace da Ali bin Abi Talib ina san Ummu Kulsum Ali na da ya mai suna Ummu Kulsum Ali yace yarinya ta me zaka je sai ina san sai sun zo ta ganta in kaga ta yi kenan sai ta zo ta dogo ne ga zulumbu tana ganta ta to ke bada abin shi dan dabi rigar mana ita da kokarin ta haka duk wannan yana nan cikin sunna ba ya wani abin da riya bane ba gaskiya ce tsakani da Allah ba cewa daga riga kuma har illa ma a wannan kuma garku garku fassara wani abina ba yadda nake nufi

وتآزم الأمر وضاقت البلاد بيوسف فطالب من ربه النجاة يا عند الأمر يكون ga Annabi Yusuf, yanzu al'amarra ya zanto an jarrabe shi da matan gari ne gaba daya a madadin da matar ubangidansa kadai fa talaba min rabbih naja sai ya fake ga ubangiji yana neman tsari yana neman kariya gurin ubangiji mai ce qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم قال النبي يوسف ya السلام يا ربي يا أبيدي السجن أحب إلي kurkuku shine yafi kaunatuwa wurina mimma ya da'una ne ilayhi sama da abinda suke kira na zuwa gare na yin aikata abinda ba daidai ba wa illa tasrif anni kai da hunna in baka kawar da kaidin su ba gabari na asbu ilayhinna ina jin tsoron in karkata zuwa gare su shine wani malami yace idan annabi yusuf ya ce yana jin tsoron kai da mata ina ga kai wani gama gari ka ce kana takawa ka gama da mace ba kai saba wani aka kai wani malami wai ya rubuta wani littafi katon littafi tume eh, ne sai wannan mai nuna ciki ta ai wannan duk kai da mata ne duk inda labarin mutum da yake mai tarri mai kullu kullu na zama su da gyara duk wanda na gani kawai sai in buɗa in ga wani fasali take ko wani babu sai zo bakin rijiya zai wuce ya samu dan zama ta suna jan ruwa ga wata yarinya yar karama kasar shekara goma ya mi ko mun sai ka zo ka ji ai da littafi na na zan aje me littafi ya kusa ai kaza kaza ne ana mata mu zace ke kawo mu gani sai ta karba ta karɓa ta duba ta ce a ah, dan dai littafi to yayi sai ta jefa shi cikin rijiya ka rubuta ai wannan kurkuku shine abin kaunatuwa wuri na sama da abin da suke kira na gare shi wa illa tasrif anni hunna in baka kawar da kaidin su ga bari na asbu ilaihinna ila in karkata zuwa gare su ba da niyya ba wa akum min jahilin karshe kuma in kasance cikin jahilai na masu aikata zunubi alladina la yanzuruna ila awaqib al-umur wanda ba sa kallon karshen al'amari farkon kawai suke kallo ɗanɗano da za su ji yanzu na minti biyar ko da wata musiba ta dindindin za ta mai gurbin sa shi kawai suke kallo wal qasdu bi zalika du'a abinda annabi Yusuf yake nufi da wannan yana nufin addu'a ne faliza qala ta'ala da haka sai Allah ce fastajaba lahu rabbuhu sai ubangijin sai an sa masa fa sarafa anhu kaidahun ya kawar masa da kai inna innahu huwa samiul alim lalle ki Allah ta'ala shine as-sami wato ainihin mai ji da kauli dangane da zance al-alim sannan shine masani bil ahwali dangane da halaye ma'ana Allah madaukakin sarki ya ansa addu'ar Annabi Yusuf alaihi salam karfi aka sake a kurkuku aka kulle shi walamma wasala al ila hadha al-hadd yayin da al'amari ya kai wannan matsaya وقد دعا يوسف ربه النبي يوسف يا رجال يا روكي وبنجدنسا min يحفظه من هذه الفتنة azima ya kare shi daga wannan fitina mai girma istajaba Allahu la sai Allah ya ansa masa bi ja'al rijali yattahimuna lil amri wa yatashawaruna fi ma yasna'una bi yusuf fa tatma'innu qulubu nisa'ihim wa yansawna nan take sai maza dangare kuma ana ana ta tumar annabi su wannan ai hadari ne a gari ya za'i da wannan ai ya kamata a faɗa sarki Ah, kowa mata su zo gida tana ba shi labarin wani miji dan Allah sai gida ka yau na ga wani bawan Allah yayi shiga mai kyau dan Allah mata ka ta faɗa ma za ka gida duk gari sai aka shiga mitin wannan unguwa su taso nan <laughs> da ya wata ja faɗa sai ya za a kyale mutum ya zo fitar matan mutane har kawai babu gaira babu dalili sai suna gawara ya za a yi da annabi yusuf alaihi salam wannan yasa sai matan suka dan samu nutsuwa suka dan kyale suka dan manta da abin har suka dan manta da shi a dan wannan kankanin lokaci ta Allah ce bai sun mabadala ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم sannan sai ya bayyana gare su daga baya su mutanen garin sarkin da talakawansa min ayati bayan ayoyi da za su gani waɗannan gaba za a nuna mana su sai ya bayyana gare su la yakzununnahu lalle ya kamata su kulle annabi yusuf alaihi salam hatta har ya zuwa wani lokaci yanqatu fi kalamun nasi jina, dan labarin mutane a daina zantansa kuma idan labari ya yanke gaba ɗaya daga gaba an fito da ma'ana dai ya bayyana gare ka annabi yusuf alaihi salam warkakke ne bara'a din ta tabbata domin sarkin shi zai ba da shaida kafin kowa game da wannan to amma me yasa duk da haka sarki ya goyi bayan daure shi abin da ya shafi cikin gida idan an kyale annabi yusuf yana yawo za a tambaye shi wai me ya faru kaga zai ce hiyar lati rawa da ni an nafsi ita ce ta neme da dangane da kaina idan ya haka ba ya fallasa ga matan sarki ba to sai aka kulle shi dan saboda labarin ma gaba daya yi sarki ce ai ya kamata a kulle shi dan an kulle shi dan kula ta lafa a fito yanzu a kyale shi gari gari ba zai ke ba duk da cewa wanda kake ne a kulle shi babu hujja dan an zalunce shi kenan to amma in aka kyale yana yau labari zai yato kuma mata sarki kuma al'amari ya shafi mata sarki duk gari zai zama wani iri daban kenan to amma idan aka kulle shi sai a ci riba biyu na farko dai ba a shi ba ballanta na a tambaye shi hakikalin labarin ya faɗa in ko yana yawo ai zai hadu da mutane kala kala duk wanda yake kai kai kaza ne ba ni bane to kaga al'amari fallaka ta sannan kenan na biyu kuma wanda bai zo ya tambaya ba daga nesa sai ya ga kamar gaske ne annabi yusuf din ne ya nemi wannan matar ba ita ce ta neme shi ba Allah da kalla arba gidan sarauta a fili ba a fallasa shi ne dai abin da wasu malaman tafsiri suke ba to daga nan bai faru ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا أراني فوق أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين حصير yanzu an riga an gama da labarin batan gari da duk abin da ya gudana yanzu wani faifan ne sabo wa dakala ma'ahu sijna fatayan tare da annabi yusuf alaihi salam sai waɗansu samari guda biyu suka shiga gulama lil malik su ma yara ne guda biyu asalin su yaran sarki din ne a haduhu ma saqihi daya daga cikin su tana dan masarki dukkan abin sha ko lemo ko kayan maye ko duk abin da sarki ke so dai me ko a sha ne daya daga cikin su wa akhar sahibu ta'amihi ɗaya daga ciki kuma shine mai dafawa sarki abinci ya kawo masa wa sababu tajnihima dalilin da yasa aka tsare su a kurkuku anna ahla misr mutanen garin misra aradu qatl al malik rayyan ibn al walid al imliki wato sun so su kace sarkin misra mai suna ar-rayyan ibn ibn al walid al imliki wato wanda yake na cikin amalika kenan ɗaya daga cikin wato fir'aunonin wancan lokaci faja'alu lahu lahumā rishwa sai suka bayar da rashawa ga waɗannan mutane guda biyu ala an yasummal malika bisa ga cewa su sanya wa sarki din nan wato guba a cikin abinci dan ya musu fi ta'amihi wa sharabihi cikin abincin su da abincin sa fa ajaba su ko sai suka ansa wannan bukata ta mutanen gari summa inna safi nadima amma daga baya shi mai tayar da sarki din nan sai ya nadama wa raja'a ya dawo daga rikiyar abinda da yayi niri na sanya wa sarki guba din nan wal khabbas qabila rishwa shi ko wannan mai dafa wa sarki abinci wanda shi ke masa yan toye toye da yan gashe gashe khabbaz ne mai yin gurasa ko kace mai yin biredi ko mai yin dukkan wani abu dangin abin da ake da garin fulawa ko garin alkama to shi wannan sai ya karbi ita rashawar da aka bai wa samma ta'am ya sanya dafi a cikin wannan abinci falamma hadara ta'am yayin da yazo da abinci bayyana yadayil malik a gaban sarki qala lahu ayyuhal malik fa inna sharaba masmum sai ke ranka daɗe ka bi a hankali wani an shirya da shi zai kawo maka dafi cikin abin sha wato kaga duk yayi wannan dan shi in ya kawo abincin sarki ya mazi domin idan ya ce wani zai kawo ma dafi a cikin abin sha ma'ana ni da na kawo maka abincin za akwai dafi a ciki babu dafi kenan dan ya bai wa sarki wata natsuwa da cewa shi amintaccen sarki fa qala al-malik saqi sai aka zo da aka zo yace haka ne yace haka shikenan sai ga mai kawo wa sarki abin sha ya kawo yana kawowa sai sarki ya ce da shi israf min sharabi sha wannan abin da ka kawo in gani fa shariba sai ya sha da sha aka dan jima waɗansu ƴan mintuna ya ga nan lafiya kalau bai mutu ba to me zai faru wa qala lil khabbat sai ce da shi wannan mai dafo abin ke kawo kul min to kai ma dan taba naka abincin ka ci mu gani fa aba ta <laughs> haran ka dai abincin manya wa zai ci fa at'ama zalika ta'ama dabbatan sai sarki ya dauki wannan abinci sai ya bai wata wata dabba ta ci fa akalat fa halakat nan take ta mutu fa amara bi habsihima sai sarki ya sa gaba ɗaya ce a daure da shi wancan din da wannan wannan ya tabbata yana da laifi wancan kuma ya zama mai abin zargi wanda shi ma ba za a iya amincewa da shi tun da dai aboki ne ba a san shi ko mai ke cike ba kenan wato wancan an daure shi don saboda laifin sa wancan an daure shi don saboda me tuhuma da zargi da ake masa an gane ko fatufika annahuma dakala ma yusuf a wannan lokaci sai ya dace sun shiga kurkuku tare da annabi yusuf kamar rana daya ko lokaci makusancin juna tsakanin shigarsa da kansu fara ayahu yu'abbiru ar-ru'ya ko kuma ya ar-ru'ya sai suka ga annabi yusuf alaihi salam wato ainihin yana fassara mafarkai idan an kawo masa labarin mafarkai faqala sai suka ce da shi lanaktabirannahu in gaske ne bari za mu jarrabe shi ne gaske ne ko ya iya fasara mafarki ko kuma abin abin ba haka bane ba kawai fara rufa ya mutane kana ahadu ma sai ɗaya daga cikin sai ce wa huwa saki shine mai shayar da sarki din nan abin sha wasmuhu sarham aka suka ce sunansa yace inni arani Asiru khamra ni na ga a cikin mafarki kamar ga ni ina tatso ina inabi da zan bai ma sarki abin sha da zan yi wa sarki abin sha ai ina ba wato kamar giya kenan amma asalan yana nufin inabi domin giya ba tatso ta ake ba sai an tatso ruwan inabin sannan a ajiye ki wata ajiya ta musamman da za ta mai shi ya zama giya daga baya wato min babu tasmiyati shay'i bismi ma yaqulu ilayhi sanyawa abu suna dangane da makomarsa ta baya yace arani asiru kamra yani arani asiru ma yasiru ma'aluhu kamran ina tatso abin da daga karshe zai zama giya amma a yanzu ba giya bane ina fatan kun fahimta aka yi baka wa qala al-akhar tayin kuma ya faɗa sahibu ta'ami kenan shine mai dafa abinci ya kawo wasmuhu barham duk kuma sunansa barham yace inni arani ahmil fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayr min ni kan naga ina dauke da khubzan wato kamar na dauko kayan gurasa ko kuma na dauko biredi a kaina ta'kulu at-tayr minhu da kuma tsuntsaye na bina suna dara akai suna suka ce nabi ina bi ta'wili ba mana barin fasaran waɗannan mafarkai namu wannan ya ce ga abin da gani wannan ya ce ga abin da ya gani nabbi na bi ta'awilihi ba mu labarin wannan mafarki namu ta hanyar fasara inna naraka minal muhsinin lalle mu muna ganin kai kana cikin masu ihsani wal ihsanu huna bi ma'anal ilmi abinda suke nufi da ihsani anan ilimi ai al alimin bi ta'bir ru'ya mun ga kai kana cikin mutanen da suke masana wajen fasara mafarki aw min allazina yuhsinu al ishrata lin nas ko kuma a'a kana cikin masu kyakkyawan mu'amala masu ihsani ga mutane lima ra'aw lamma ra'aw sulukahu ma masajid sun faɗa haka ne saboda irin yadda suka ga tudanyuwarsa da zamanta zamantakewar sati da sauran yan wannan kisa ta cewa sun shiga gurgu tare da annabi yusuf to mutanen nan guda biyu haka ne bayyana sunansu ɗaya kaza ɗaya kaza wannan isra'iliya ne sannan kuma cewa menene dalilin da yasa suka tambaye shi kin gaske ne sun yi mafarki ko ƙarya suke galibin malamin tafsiri suna maganganu guda biyu zance na farko zancen da ke cewa ƙarya suke yi sun ƙirƙiro mafarki ne dan su ga cewa yaya zai fasara zance na biyu wanda ibn kasir yace ya fi shahara yace eh gaske ne kowa daga cikin sun farki kuma sun ga a cikin kurkuku galibi idan mutane sun yi farki sukan zo wajen sa ya fassara musu shi ma sai aka zo wajen sa dan ya fassara amma ibn kasir yace wannan shine mashhurin zance da malaman tafsiri suka sa ambata cikin littafin amma iya tabbatar da sunan su wani sunan sa kaza wani sunan sa kaza qur'ani bai zo da wannan ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da wannan yanzu dai anan daidai gabar da muke ga sun zo wajen annabi yusuf alaihi salam kowa na neman a fassara masa mafarki dan haka suka ce nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka min to bala mu ji ko me yake da su قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني وربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون قال في النبي يوسف عليه السلام يفتى لهما غريس مخبرا أنه عالم بتعبير الرؤيا ينا لا برتامس في مسلين وجن فسر مفركي yace da su la ya ati kuma babu wani abinci da zai zo muku wanda za a arzuta ku da fifi madami kuma cikin barcinku in ne zan ba ku ta fuskar labari sannan in kuna da rai za ku ga abin da na faɗa shi ne zai faru abin da yake da su kenan da haka ku takure da ku tabbas ina fassara mafarki kuma lalle ba wani abin da za ku gani cikin mafarki abinci ne kai ka ce kayan mafarkin ka ta ina nabi ko kai ka ce kayan mafarkin ka dauko ta wannan na bin kana ce ko ma duk wani abin da ba wannan ba ba wani abin da za ku zo da shi cikin mafarki ba sai na ba ku labarin fassara illa na ba ta kuma bi ta'awili sai na ba ku labarin fassara ta meye zai faru kabla an yati ya kuma tun kafin abin ya zo muku a aikace an gane ko yanzu ya zo muku a mafarki ni kuma zan fassara muku shi bayan na fassara kuma ya zo muku mai a aikace to da yake qabl an yaji kuma kafin ya zo muku mai a aikace ke ina fatan kun bayyana shi ne abin da yake nufi da wannan zance ta'awiluhu qabla an yati kuma ta'awiluhu tun kafin fassaran sa ya zo muku a aikace ke fa qala lahu hadha min ilmin arrafina sai kace da shi ah, ila dai wannan wani shahararren boka ne wannan yana cikin ilimi na bokanci wal kahanati wato ainihin da duba fa min aina laka hadha al ta ina ka tsauso irin wannan ilimin fasala kala sai yace ma ana bi kahinan wala arra ni kam ba boka bane ba ko malamin duba bane wa inna ma sanidai kadai ma allama ne rabbi abin nan da zan faɗa muku na fasarar mafarki yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar ni fihi game da shi an gane ko hatta ala imani hima a nan gurin a fakaita kamar annabi Yusuf na jagoranta su zuwa ga yin imani wakila an ce lamma qassa alaihi ru'ya lokacin da suka ba shi labarin mafarkin su kariha an ya abura lahuma sai yake fassara musu wannan mafarki hina sa'ala hina sa'alahu lokacin da suka tambaye shi din lima alima min al makruhi li ahadihima dan ya gano cewa lalle fassarar daya za ta zama kyakkyawa amma dayan fassarar za ta munana masa da haka sai yake jan hankalinsu da wani abu daban ya shagaltar da su baya sun ya fasara yace ku kwantar da hankalinku kowane irin mafarki ina iya fasarawa ko wannan ma zalikum wa mimma allama ni rabbi wannan yana cikin abin da Allah ya sanar ke ni kaga nan wani labari ne wanda ba su da bukatar shi a lokacin su a ganin su ba shi suka tambaya ba amma kuma shi yana ganin yana so ya dasa su akan imani tunda ya samu dama ta da'awa an gane ko to daga nan mai ya faru wa a'rada an su'alihima ya kawar da kai ya ki basu ansar tambayar su wa akhadha fi ghairihi min izhar al-mu'jizati wan nubuwa ya shiga cikin wani labarin daban kamar bayyana mu'jiza kamar bayyana annabta wa du'a ila tauhid da kira zuwa ga tauhidi li'annahu alima anna ahaduhuma halik dan ya riga ya san ɗaya daga cikin su fasara Mafarki shine zai mutu fa arada an yudkhilahu fil islam sai ya kokarin yanzu ya shigar da shi musulunci bi izhar mujizati hadha sabab dan kokarin bayyana masa wato ta hanyar bayyana masa mu'jiza dan ta zanto ita ke sababi fa qala la yatikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'atukuma bi ta'wilihi qabla an yatikuma zalikuma mimma allamani rabbi duk yayi haka dan ya sallata masa imani ثم قواه sannan ya يقرب من تنسى لتيوا إني تركت millata قومي ni na bar addinin waɗansu mutane wanda suke la yu'minuna billah ba su yarda da Allah ba wa hum bil akhirati kafirun kuma ma game da lahirin su sun kafirce mata masu irin wannan addinin na rashin yarda da Allah masu irin wannan addinin na rashin yarda da lahira na rashin yarda da in an mutu za a farko za a yi hisabi wannan na rabu da addinin su ban damu da su babu ruwa na kaga nan duk wani labari ne farko abin da zai kama zantansu shine a'a menene waye ubangijin ka dan yace zalikum ma mimma allamani sannan kuma inni taraktu millata qaumin na bar addinin wadansu mutane so wannan dan ne ko me yake suke ah ba sai da Allah ba ba sai da ran tasin kiyama ba duk waɗannan wadansu tambayoyi ne da sa iya binciko su ko suna da buƙatar kuma amsar su wanda su suka fi buƙata a fassara musu sama fassara mafarkin da suka zo da ina fata an fahimta to daga nan mai kwallo واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون يشركون واتبعت ملة آبائي da na rabu da addinin mutanen da basu imani da ranar tashin kiyama ba ba su yarda da Allah ba wattaba'tu millata aba'i sai na ba addinin wato iyayena Ibrahim tuni annabi Ibrahim alaihi salam wa Ishaq da annabi Ishaq wa Yaqub da kuma annabi Yaqub ma kana lana an nusrika billahi min shay mu dinnan dangin gidan annabta bai dace ba gare mu a ce mu haɗa Allah da wani abin bauta li ismatina dan saboda kasancewar ma'asumai zalika min fadlillahi alaina wa ala nas wannan koyi da cikin falalan Allah da yayi mana kuma yana cikin falalan Allah da yawa waɗansu mutane ma ba mu ba walakinna aktsaran da la yashkurun sai dai mafiya yawan mutane ba sa gode ma Allah ala fadlihi bisa ga falalansa duk wannan yana kokarin tallata musu manufarsa addininsa kafin fassara musu abin da suke bukata na farki sannan sai ya sahibai sidni a arbabun mutafarriqun khayrun an illahu alwahid alqahhar ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذا يا صاحب السجن يا na أبو كنن زمانا تكون أأرباب متفرقون خير in yanzu waɗansu dangin ababen bauta waɗanda suka sha bamban khairun su ne mafiya alheri wajen abin su ai imani da su amillahul wahidul qahar ko Allah kadaitacce wanda yake mai rinjaye bala ke sabar istifham ta tarihi wannan kai wato khairun ah, khairun wato ko Allah mai kadaitacce mai rinjaye khairun shine mafi alheri malaki istifhamu tarir wannan istifhami ne na taqrir abinda ake nufi da istifhamu tarir yiwa mutum tambaya dan ya gaskata ansar da ka zo da ita cikin tambayar yanzu ababen bauta waɗanda suka sha bamban dangane da canzuwar gari a can garin ana bautawa kaza a can garin ana bautawa kaza a wani karni na kaza an bauta kaza a wani kantuwari na kaza an bauta ma kaza waɗanda suka sha bamban din nan su ne suka cancanta a bauta ma ko kaɗaitacce wanda ke shine abin bauta a kowane gari a kowane zamani a kowane karni shine Allahul Allahu al-Qahhar wa ya bitan ta da kaga anan gurin abin da yake so ya dora su bisa ga cewa su yarda Allah ne an gane ko ma ta abuduna min duni babu abin da za ku bauta sama wanda ba Allah ba illa asma'an face sunaye sammaitumuha antum wa ba ku ne kuka rada su ku da mahaifanku ma anzalallahu biha min sultan da dai ubangiji ta'ala wato bai saukar da hujja game da su wato a cikin nan gudun akwai balaga kwarai da gaske cewa duk abin da za ku bauta mu ba Allah ba ko ku nemi taimakonsa ko ku rantse da shi ko ku nemi agajinsa ko ku roke shi duk abin da kuka baki siffa ta ilahantaka kuka mai da shi abin roko abin taimako abin rantsuwa da shi to ba komai bane face sun gane kawai an gane ko wato ibn al-qayyim yace abin da ake nufi da wannan kamar mutum ne ya zo da ganyen albasa sai ya ce da shi nama ne kuma ya zai ce akaltul lahama na ci nama sai ka ce da shi ne ma akalta illa isman lami sunan kawai kace amma ba na maka kamar mutum ya zo wato da kashin da kuma yace zinari ne ko azurfa ya je ya sayo a kasuwa ya zo sai istaraitu zahaba wal fidda na sayo zinariya da azurfa ta ce mashtaraita illa isma zahabi wal fidda ai ba abin da ka sayo so sunan zinari ko sunan azurfa amma ba hakikanin zinari bane ba hakikanin azurfa bane ma'ana dukkan abin da ba Allah ba ko an ba shi siffar Allah ko an ba shi suna na Allah to suna ne aka rada amma bai tantance ya zama Allah ba shine mata abudu min dunihi illa asma an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan duk yadda aka yi a mai da wani rabbu ko da wani mutum an mai da shi rabbu to sai zanto an ba shi sunan rabbu ne amma shi ba rabbu bane ko da wani mutum dan saboda tsabar yadda ake neman taimako a wurin sa an ce da shi gauti to an riga an bata lokaci ne mata abudu min dunihi illa asma asma'an sammaytumuha sunaye yin da kuka rada ku da kawunan ku a sammai su muha ku da kanku da mahaifanku an ba uku ku da mahaifanku kai kuka rada suna kuka ce kaza kaza ne kaza kaza ne ma anzalallahu biha min sultan da dai Allah bai sokar da hujja akan ina fata an fahimta to za a ce ga wani shine gauti kowa shi ke neman agaji a wurin to amma wannan gaisu yana da ranar haihuwa yana da ranar mutuwa mutanen da suke kafin haihuwarsa wace mutum waɗanda za su zo bayan mutuwarta wa zai taimake su to wanda suka yi zamu da wa zai taimake su ai abin da ya kamata kowa kallon ina fata an fahimta duk wanda aka ce yana da agaji yana da taimako sai ya kalli da can kafin haihuwarsa wani hali mutane suke wani hali duniya take duniya ta yi kuɗi ta yi sarauta ta yi ilimi ta yi ƙarfi ta yi siyasa ta yi mulki kafin a haife to duk wa ba su duniya ta ci gaba da yin kuɗi da sarauta da mukami da siyasa da mulki da boko da sana'a bayan mutuwarsa duk waye ba duniya wannan kuma wa ma bikum min ni'matin wa min Allah thumma idza masakum dhurru duk inda ni'ima take daga Allah madaukakin sarki ne an gane ko haka in wata jarraba ta kuma shi jarraba mutane ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim a وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير duk waɗannan ayoyi sun nuna haka da haka jingina ma wani ni'ima ko jingina ma wani musiba yana daga cikin ɗaukan siffa ta rububiyya ko ulobiyya a ba wanda yake abdun ne margu bawa ne fi abin kulawa ne Allah ne ke kula da shi ina faɗan kun fahimta ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله حكم شفاء بأهن قوائك با سيأهن الله كتي أمر ألا تعبدوا إلا إياه ألا يأي أمني كرك بود سام قواتيكي ذلك الدين القيم wannan shine addini na gaske walakin na aksar nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san wannan ba dan Allah ka duba hikimar da'awa yadda ya taho da su bitadrid abin da ya kamata ya isar na sako shine abin da ayan nan ta karshe ta kunta tun daga ya sa ya yi sujudi a arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid al-qahhar ma ta'budun min dunihi illa asma'an samaitumuha wannan duk ya kamata ya faɗa amma tan duk tarihi ne da kin faɗa da kan ya biyo ta nan ya biyo ta can kafin ya zo kan abin da ake kira baitul qasid babbar manufar ita ce tauhidi tabbatar da Allah uluhiyya da rububiyya a wani lokaci annabi Yusuf ke cikin wannan a cikin kurkuku dan Allah mutum yana cikin kurkuku yayi da'awa ina idan yi fito fili an ba da auna yayi da'awa dan saboda mai ka'idar la an yi hadiyan lahu bika rajulan wahidan khairul laka min humran da a samu mutum ɗaya ya yi ya shiryu ta wajen ka sannan kuma kai mai karantarwa kai mai da'awa ko mai wa'azi ba dukkan abin da mutum ya tambaya bane ka ba shi anta bayan ya yi tambaya ka ga me yi bukata kuma kafin ka bashi ansa sai ka faɗa masa dangin abin da yake bukata kafin amsar sa sahabbai sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan teku ba iyan alwala da shi wani lokaci muka hawo jirgin ruwa gashi muna tafiya cikin teku ruwan da yake tare da mu na ne in mun sha ba mu da ruwan alwala in mun yi alwala da shi za mu da ruwa ruwan teku kuma gishiri gare shi ba iya kaiwa shin za mu iya yin alwala da ruwan ku dan Allah in kai me zaka ce sai ka ce eh za a iya yi magana ta riga ta kare ko sai manzon Allah ce huwa tahuru ma'uhu al-illu maitatuhu ya faɗa musu abin da suka tambaya ya ma ba su abin da ba su tambaya ba yace ai ruwan sarki mai eh, ruwan teku mai sarki ne fatan ta cewa mai sarki ne ya fi faɗi sama da yake musu i eh, za a iya alwala da shi domin da sai su zaki tambaya za a yi wanka da shi ce eh za a yi wanka da in tufa in najasa tufa ya ya shiga cikin najasa za a yi wanka da wanke ku eh za a yi da shi za a yi kaza kaza eh za a yi sai a yi wannan amma da ce huwa tahur ma ruwansa mai sarki ne ma'ana abin da kuka tambaya da wanda kuka tambaya wanda za a yi ciki sai kuma ya ƙara wani abu alhillu mai tafi duk abin da yake ciki ya mutu ya mutu kuma halal ne ya wannan matsala da bukatar su san tunda suna tafiya cikin teku kila abinci zai kare musu yadda ruwa ya kare abinci ba zai kare ba to sai a gamu da musun kifi da aka ji a gamu da ababen ruwa da aka gamu da wata katuwar dabba cikin ruwa ta mutu ga ta huhu a saman teku za a ci ko ba za a ci ba saboda kar wata rana sake dawowa su yana tambayar sai manzo Allah ya hada musu gaba daya Allah alaihi wasallam arifun alaikum bil da sallallahu alaihi wasallam to kaga su abin suka tambaya fassarar mafarki amma ka duba yadda ya tafiya da su yi shiga da su gonar tauhidi dan a shayar da su tauhidi na rububiyya da uluhiyya a hadar su a arbabun mutafarriquna tabbatar da tauhidin rububiyya na khairun amillahu alwahid alqahar ma min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan illa lillah tauhidul kida amara an ta'budu illa iyyah tawkidul lahu ذلك الدين القيم بالتوكيد ne ولكن اكثر الناس لا يعلمون duk a ina ke wannan cikin to bayan ya gama wannan wa'azin to shine kuma sai zai zo fasara masa barki sai kuma yake ya sa'ibai sidni amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستخفيان وقال للذي ظن أنه ناد منهما اذكرني عند ربه فأنفعه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. إذا يا صاحب السجن يا سوء أبو كان زمانا تكون كوكو أما أحدكما أما ɗaya daga cikin ku shine asaki mai أبو da sarki fa yakhruju da salatin zai fita daga cikin kurkuku bayan kwana uku fa yasqi rabbahu ya je ya ci gaba da aikin sa za a mai da shi matsayinsa na tayar da ubangidansa abin sha ala adatihi ta ga al'adar sai da ya saba wa ammal akharu amma dayan kuwa fa yakhruju da salatin shi kuma zai fita daga cikin kurkuku bayan kwana uku amma fa yuslabu za a soke shi fa ta'kulu sayru min ra'sihi karfi tsuntsaye za su rinka cin kansa wato sassake kansa duk abin da yake na kansa hada ta'wilu ya kuma wannan shine fasaran mafarkin ku ko biyu fa kana sai suka ce ma ra'ayna shay'an inda madda aina suka ce wallahi da abu muga komai ba da'awa muka yi inna ra'ayna lanaktabirannaka abinda kawai muka ce za mu jarrabe ka Wani nujarriba wato zamu maka jarrabawa ko mu jarrabi ilimin ka wakila a wani kauli aka ce ra'aya ar-ru'ya haqiqatan dan ga wannan mafarki hakika fa qala annabi yusuf yace da su dai ko ma menene qudi al-amru alladhi fihi tastafiyan al-amrin da ko kasance kuna tambaya game da shi an riga an zartar da kaga nan akwai hikima cikin da'awar annabawa bayan duk ya isar musu da wannan a wajen fasaran mafarkin ma tun da ya san daya zai farin ciki da fasaran daya ba zai farin ciki ba sai bai faɗa musu ba su daga sai ke amma a hadu kuma sai su kira musu sama daya daga cikin ku dai za a fitar da shi zai je ya ci gaba da tayar da ubangidansa giya irin yadda ya samu wa amma al ɗayan dayan kuwa fa yuslabu za a tsire shi fa a kula sayru da su to waye cikin su kaga cikin su ba wanda ya san waye <laughs> da a ce in ka san zaka mutu gobe ai kana cikin tashi sosai ƙarshen ta zai mutum ya mutu ma kafin kafin gomin ta zuwa ce an zartar da hukunci a kan da haka sai ɓoye bisa abu yace dan ba yadda zai ne ko zai al'amrul ladzi fihi tasaffiyan abinda kuka kasance kuna fatawa cikin su kuna tambaya kuna neman bayani an riga an zartar waye ne zartarwa Allah ma ba yanda za a yi hakan ba ta faru ba abinda na faɗa wato kaga wannan ya nuna Allah ne ya sanar shi da hanyar wahayi an gane ko to daga nan wa qala lil ladzi zanna annahu najim minhuma sai annabi yusuf ya faɗa lillazi zanna ga wanda ya yi tsammanin annahu najin cewa shine mai tsira min huma daga cikin mutanen nan biyu ya faɗa masa magana ne a sirrance kame da malaman tafsiri suke faɗa ya ce da shi uzkurni inda rabbik in ka koma wurin ubangidanka ka ambace ni ka kai masa labari na ya tabbatar cewa tuhuma ta ake ba ni laifi aka ɗaure ni zargi na ake yi ai sayyidak ubangijinka fa kullahu inna fi sijni gulaman mahbusan zulma ka da shi a cikin kurkuku ba akwai wani saurayi da aka daure shi bisa zalunci fa karaja wannan mutum ya fita da ya fita fa an safu shaytanu zikr rabbih sai shaytan ya mantar da shi wa ubangidansa fa an sahu ash-shaytanu sai shaytan ya mantar da shi kiwa kenan shi wannan mutum da aka fassara mafarki shi wannan mutum wanda shine zai tsira ya koma aikinsa sai sai dan ya mantar da shi zikra rabbihi tunawa ubangidansa wannan sako na annabi Yusuf wannan shine abinda waɗansu malaman tafsiri suka fassara Wadan suka ce a'a fa an sahu damiri na koma zuwa ga annabi Yusuf fa an sahu shaytan shi annabi Yusuf sai sai dan ya mantar da shi zikra rabbihi tuna ubangijinsa Allah yaje yana cewa wancan a ambace shi wajen ubangidansa wata fasara ta ce ta farko ta farko ita ce tafi dacewa an gane ku labisa fi sijni da haka sai annabi yusuf alaihi salam ya zauna cikin kurkuku bir asilin asawan waɗansu tsirarin shekaru idan an ce bir a larabce adadin da ya kai uku ko bai wuce goma ba kamar daga uku zuwa biyar zuwa bakwai zuwa tara ana kiransa albid'u a larabci akan ce bid'un wa salatun akan ce bid'un wa kaza wa kaza wannan ana nufin goma da kaza kenan adadin da bai wuce a goma ba shine albid'u bai kai goma ba ma kai wato ya wuce uku amma bai kai goma ba ya iya zama ya iya zama biyar ya iya zama bakwai an gane ko shine ne fa sijini bi tasnin annabi yusuf ya zauna dan wadannan shekaru kila saba'an wani kaulin an ce bakwai ne au tis'an ko tar wal bid'u ma duna asratin abinda dai ake nufi da bid'u shine abinda bai kai goma ba an gane ko wa fil hadisi ya zo cikin hadisi rahimallahu akhi yusuf manzo Allah ce Allah ya ji kan dan uwana annabi yusuf law lam yaqul udhkurni inda rabbik lama labisa fi sijni sab'an ba'da al-khamsi ba dan ya ce ba dan ya ce a ambace ni wurin uban gidanka ba ka ambaci sunana a can koya tana da ni ba dan ya faɗa haka ba da bai zauna ba cikin kurkuku har bakwai bayan biyar bakwai bayan biyar ya zama shekaru nawa kenan ga biyu kenan da haka wadanda suke kafa hujja da wannan hadisi kan cewa shekara goma sha biyu ne yi ay allati makasaha fi sijni qabla an yaqula udkurni wato ana nufin shekarun da ya a cikin kukuku kafin ya faɗi udkurni inda rabbik shekaru ne guda biyar amma bayan ya faɗa kuma sai da ya zauna shekaru bakwai wa majmu'u muktihi fi sijni isnata asharata sana tsawon shekarun da ya a kurkuku gaba daya sha biyu ne amma wannan hadisin ibi ne an gane ku hadisi ne da'ifi ko kakkafirci dan haka dai annabi to alaihi salam ya zauna cikin kurku bid'a sinin shekarun da ba kai koma ba ko tara ko bakwai daman da ya kafin fasarar mafarkin da wanda ya bayan fasarar mafarkin eh, har zuwa fitowar da ya shine da ya bid'a ba wani nufin duk abin da yi bayan ya ce da wannan yaron ne inda rabbi zuwa abin da ya biyo bayan shine shekaru bakwai ko tara wanda kuma yake kafin wannan kuma biyar wannan hadisin bai tabbata ba da ya tabbata shine za a bukaci wannan taujihi amma hadisi ne wanda bai tabbata ina ga sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya tafi assalamu alaikum abinda zan karanta na tambaya ko da yake kusan tambaya da yake bayan na yi tambaya na tambayoyi wato waɗanda suke zagayawa da kayan agaji kenan ake da abin da ya shafi tambayoyi a makon da ya wuce a hudubar juma'a sannan kuma kafin ma hudubar juma'a ta makon da ya wuce alatta da na gabatar ta aikin hajji a nan masallacin wata laraba wanda wadda ta wuce mun tattauna matsala dangane da miƙati muka bayyana cewa miƙatin da manzon Allah ya wakata wa al'ummarsa dangane da wato abin da ya tabbata cikin bukari da muslim da sauran littafan sunna miƙati ne guda biyar ya lamlam ga mutanen yaman sannan juhufa ga mutanen sham ko waɗanda suka shafe su sannan kuma zulhulaifa ga mutanen madina sannan kuma wato ainihin karnul manazil ga mutanen najis sannan za su irk ga mutanen iraki waɗannan wurare guda biyar dukkan mutumin da yake bayan sai ya je ɗaya daga cikin wannan wuraren nesa ne zai yi shi amma jidda ba miƙati kati ba jidda tana zama miƙati ne kadai ga mutanen da ke cikin jidda a matsayin yan jidda in za su je umara ko aikin haji ko mutumin da ko ba dan saudiya bane aiki ya kai shi zama can ko ya je zama na kama wuri zauna da kaka gida kuma lokacin aikin ya yi to daga jidda sai ya dauki miƙati ba sai ya fito wajen miƙati ba kamar yadda mutumin makka zai dauki miƙati daga cikin makka ba sai ya fito wajen miƙati idan zai umara ko aikin hajji daga gidansa kawai zai dauki abin to amma dukkan wanda yake daga wajen jidda jidda ba ta zama miƙati gare dole dai ya je ɗaya daga cikin waɗannan wurare da muka ambata to lokacin da muka faɗo wannan an samu waɗansu malamai sun yi bayanai ta hanyar gidan rediyo Najeriya da Kaduna shi sa na zo da fatawa don ku san cewa farko dai wancan hadisi shi Bukhari da Muslim ai ba magana a kansa wanda ke maganar yalamlam da zulhulaifa da kuma zatu irk da kuma juhufa da kuma tsarnul manazil wurare guda nawa guda biyar sun zo cikin hadisi ma'ana guda hudun sun zo cikin hadisin bukhari da muslim dayan kuma ya zo cikin hadisin abu dawud da sauransu waɗannan su ne abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da hadisi ko da ibi game da jidda cewa wai ta zama miƙati ga mutumin da kawai dan zai tafi a jirgin sama ko zai tafi a jirgin ruwa ko ta kowace irin hanya ka ce jirgin ta zama mai miƙati wannan kan babu hadisi akan wannan ko da ifin hadisi babu kuma na jin akwai wani littafi na fito da mutum zai iya kawo wa ya nuna wa duniyar musulunci ya ce gashi ko a malikiya ko a shafi'iya ko a hanafiya ko ma a dukkan wani littafi na fito an gane ko to amma dan mutane su ƙara samun nutsuwa su san cewa ba da kake muke faɗin magana ba dama dai hadisi ya riga ya wadatar amma a yanzu idan aka ce ga wani hadisi zai shafi na yan Kano ne manzon Allah ya faɗo wata magana inda a ce akwai hadisi daga manzon Allah yayi magana akan Kano ko yayi magana akan dala ko yayi magana akan gauran dutse dan Allah tsakanin mutumin da yake dan Kano din ne ko mazaunin Kano da mutumin da yake maka ko Madina ba zai fi fahimtar wannan hadisi dan Kano saboda abinda aka faɗa a garin sa yake a fata yake a wurin zama sa yake to haka yanzu tun da waɗannan wurare gaba ɗaya suna cikin ƙasar Saudiya da mu nan da muke Najeriya a matsayin mu na yan Kano ko ƴan Kaduna da yan Saudiya wa zai fi gane waɗannan wurare da manzon Allah ya bayyana mutanen can gudu to wannan littafi da ke hannuna na fatawa ce na al su da'ima da buhuth al-ilmiya wal wato kwamiti ne na dindindin wanda yake a bincike dangane da harkokin ilimin addinin musulunci da kuma fatawa wanda yake eh, wanda yake a cikin sa akwai manyan malamai kamar irin su margayi Sheikh Abdul bin Baz Allah jikansa da gafara an yi musu fatawa wannan mujallabi na 11 ne wanda yake ga wannan fatawar jerin fatawar da suke ciki ita ce fatawa mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da tara aka tambaye su hal takunu jiddatu miqatan makaniyan badalan min yalamlam ma anna ba'd al-ulama yujawizuhu shin jidda za ta iya zama miqati a madadin yalamlam wanda ya tambayar ya tambaya ne game da yalamlam har juhufa kuma hukuncin ya shafa sai suka kawo hadisin manzon Allah da ya bayyana miqatin kamar yadda na ambace su a baya daga karshe sai suka zo suka ce amma jiddatu fa hiya miqatul li ahli jidda wa lil muqimina biha jidda miƙati ce kadai ga mutanen jidda ko mazauna cikin ta idza arada hajjan idan ɗaya daga cikin su yi nufin aikin haji aw umratan ko umra wa amma ja'alu jidda miqatan badalan min yalamlam fala asla lahu amma a mayar da jidda idan sun ita ce miƙati a madadin yalamlam a madadin ma kowane miƙati wanda ba ita din ba a mayar da ita ita ce miƙati fala asla lahu ba da asali cikin addini faman marra ala ya lamlam dukkan wanda ya wuce ta wajen ya lamlam wa taraka al-ihrama minhu yaki ihrami wa ahrama min jidda yaje ihrami daga jidda wajaba alaihi damun wajibi ne sai ya yanka dabba kaman jawaza sa'ir al-mawaqit daidai ne kamar wanda ya ketare sauran miqati kaman mutum ya ketare zuhufa ko ya ketare kowane miqati wa huwa yuridu hajjan aw umra yana bukatan yaje aikin hajji ko umra li anna miqatahu ya lamlam dan shi miqatin sai lamlam ne wa li anna al-masafata bayna makka ila ya lamlam ab'ad min al-masafata allati bayna jidda wa makka wannan abin da suka faɗa kenan wanda suka sa hannu akan wannan wannan fatawa shine ar-ra'is shugaban kwamitin gaba daya Abdul ibn Baz ibn Abdullah ibn Baz Allah jikansa da gafara sannan kuma da Sheikh Abdul Afifi Allah jikansa da gafara su suka sa hannu kan fatawa ta ga cin tafi ba mun gama da wannan ba to wannan kuma littafi ne shi ma fatawa ne fatawa na hay'atu kibar ulama wato akwai kwamiti na manya-manyan malami a kasar Saudiya wanda idan wani abu ya taso na fatawa su ake jingina masu fada kafin kowa ya ce gwamnati kuma ta sa shi ya zama doka a aiki da shi ba a yadda kuma wani ya faɗi fata wanda zai saba musu ba in dai a gaban jama'a ne sai da shi a karan kansa dan ya saba ya je can shi ta saba amma ba zai je rediyo yi kalubalanci su saba musu ba to wannan kwamiti su ma an tambaye su ga tambayar da aka yi yace ba'dhum yufti lil qadim lil hajj bi tariq ɗaya daga cikin suna tambaya dangane da mutumin da ya zo yin aikin haji ta hanyar jirgin sama ya zo a sararin samaniya da an yi hurimo min jidda shin za su iya yin ihrami daga jidda wa akharuna yunkiruna zalik wadansu suna ganin ba za a yi haka ba fa ma huwa wajhu sawabi fi hadhihi al-mas'ala a suna ce menene abin da yake daidai tsakanin wanda yake ganin za a iya miƙati a jidda da wanda yake ganin ba za a ɗauki harami a jidda ba ku ba mu fatawa Allah ba ku lada sai suka ce alwajibu ala jami'il hujjaji wajibin da yake kan dukkan alhazai dawwal sawa'un sun zo a jirgin sama wa baharan ko wanda yake a jirgin ruwa wa barran ko wanda yake a ƙasa an yi hurimu min almiqati allazi yamurruna alaihi dole su yi ta kan miƙatin da za su wuce ta barran a ƙasa ɗin au na hujjawan ko kuma wanda ba su bi a ƙasa ba amma a sama sun bi ta samansa لقول النبي صلى الله عليه وسلم دوما من الله لوكسين يا فدا لما وكت المواقيت لوكسين دي إياك سوى النميكاتي يتي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة sannan sai suka ce amma jidda amma kaga garin jidda fa laysa miqatan lil wafidina ba miqati bace ba ga dukkan wanda yazo daga wajenta wa inna ma hiya miqatan li ahliha jidda miqati ce ga mutanen jidda kadai wa liman wafadu ilaiha ghayra muridin al hajj ko kuma waɗanda sun zo jidda aikin gwamnati ko wani abu wal umra ba dan umara ba ba dan aikin haji ba suka zo jidda kasuwanci ya kawo su sun zauna a jidda sun gama harkokinsu ko sun zauna suna cikin ayyukansu sun ma an sha'u irasul daga nan sai suka ce to bari dai tun daga zama muna jidda bari mu je umara ai gobe zan je umara to daga nan jidda sai su yi iran kun gane ko wannan ita ce ita ma a cikin wannan littafin shi ibi ne wannan na ɗaya ne daga cikin nufi a ga shi ma daga nan gudun na ƙarshe akwai wata mujalla da ake kiranta majallatul buhus islamiyya a majalla ce wadda take fitowa a karkashin hukumar bincike na ilimin addinin musulunci da da'awa da kuma fatawa wannan majalla tana fitowa ana tara ta kuma ana tsara ta a matsayin littafi har ta kai juz'i 32 abinda na yau photocopy din daga cikin juz'i na 32 ne column na 32 fatawa ce guda biyu akwai a wato karar ne da hay'atu kibar ulama akwai taro da su suka yi wato manya-manyan malamai na san kasar Saudiya dan tattauna shin jidda mikati ce ko ba mikati ba ce an yi taron a ranar goma ga watan goma shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da tara wato shekara 1979 kenan an gane ku wato shekaru da suka wuce baya kenan kusan shekaru ashirin da biyu kenan da suka wuce baya sun yi suka tattauna dangane da wannan matsala karshe suka ba da fatawa cewa jidda ba miƙati bace ba sun yi wannan taron ne a lokacin nan dan wani malami ya fito a ƙasar. yana cewa jidda miƙati ce saboda larurar ana jirgin sama sai suka yi wannan taron suka yi masa raddi shi abin da ya tafi hujja da shi ba hadisi ko ɗaya ga dalilan sanan san ambata guda biyar dalili na farko yace fatawar da tana iya canjawa idan zamanin yau ya canja tunda yanzu ba lokacin annabi bane a lokacin annabi ba jirgi yanzu ko akwai jirgi to sai a canja haka yake gani abu na biyu yana ganin miƙati din nan manzon Allah bai bayyana ba qadiya ce ta ijtihadi kowa ya ijtihadi yace daga nan za a fara sai a faru abu na uku wuce wannan wuri a jirgin sama wato za a wuce ta saman miƙati to wannan fa baya yiwa da mutum ya wuce anan a ce ya wuce miƙati bai ihrami ba har sai inda jirgin sauka nan ne miƙatan su a wurinsa inda jirgin ya sauke abu na hudu yace wannan abu da yayi yayi kamar da abinda Umar dan Khattab yayi na mayar da zatu zatu irka ta zanto bi kati ga mutanen Iraki abu na biyar yace da ma manzon Allah yana da rai yanzu yaga yawan waɗanda suke sauka a didda kai da ya ce yau jidda da zai kati ka dan Allah ka ji wannan magana dan na san waɗansu za su iya karanta irin wannan illa ta su fito su yi hayaniya bayan ba su bi diddigi sun ga mai malamai suka ce ba to a nan sai malaman suka yi masa raddi filla filla daki daki kan cewa ba da hujja ko ta fisin ko ba an gane ko a waɗanda suka yi masa raddin a lokacin nan akwai Abdullah Qayyas akwai Sulaiman ibn Majid eh, eh, ibn Ubay akwai Rajid ibn Hunayn akwai Abdullah bin Qu'ud akwai Muhammad ibn Sayyid Harkan da dai manya manyan malamai su Abdul Aziz bin Baz da sauran manya manyan malamai wajen malamai goma ko ne ga tauqiqin sanan sayin din sa akan fatawa dan komai suna yi bisa da tsari ba yadda muke gudanarwa ba daga nan sai kwamitin fikihu na duniya mujamma'ul fiqh islami kwamitin fikihu na duniya su ma sun yi wani zama a Jordan a ranar 8 ga watan safar 8 zuwa sha uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da bakwai wato wannan lokaci ya dace da 1986 su ma suka yi zama wanda suka tabbatar da cewa jidda din nan ba miƙati bace ba dan haka dukkan wanda ya miƙaci daga jidda suka ce sai ya yanka ina ba ta an bayyana to a kwai ɗaya daga cikin zaman da aka yi wanda shi marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ya halarta an gane ko amma shi yana cikin wanda suka ce jidda ce amma duk sauran masu fatawa din sun ce jidda ba mikati bace ba malam ya saba ya ce jidda mikati ce ki kadai dan haka da aka zo ma sainin cewa jidda ba mikati ce ki malam bai sainin ba to wannan shine gabar da nake so in zo in yi magana akai kamar sati biyu da suka wuce na je Kaduna an yi mutum ba kan wannan na faɗa sannan kuma nan gurin da na zo ne kuma na faɗa malam Abdullahi kuma a karatu da yake a masallaci free khutba kafin a fara khutba shi ma ya faɗa sai waɗansu malamai suka fito a gidan rediyon Kaduna suka yi raddi to abinda abinda nake so in faɗa shi ne da yawa daga cikin yan uwa waɗanda suke masoya marigayi ta Abubakar Muhammadu Gumi lokacin da duk wani ɗalibin ilimi ko malami mai da'awa yayi fata wanda ta saba Abubakar Gumi sai su ji haushi sai ya saba mala abin da muke so muke musu mu a aqidar mu a iyakacin sanin mu na abin da yake bayyana a zahiri a sarri na halayyar jama'a da kan shehu usman bin fodiyo da dan uwansa abdullahi da gwandu ba mu da wani mutum da ya fice a salaha a kwatanta gaskiya a kwatanta tsoron Allah cikin abin da yake bayyana na zahiri ba batini wannan mun baiwa Allah kayansa irin yake ba bukar Mahmud muna kirga shi a matsayin uba malami amma bambancin mu da ku shine mun mu dauka masu bane ku kun dauka masu ne ina fata an fahimta da haka sun sai malami ya bada fatawa ba shi ne ba za mu saba mata ba inda muna da hadisi a hannunmu muna da bangano na manyan malamai kuma a hannunmu ga sunan wurin da sauran saboda haka sai waɗansu ɗauka cewa a an saba mana a an saba mana ga yasha Abu Samu da gumi wannan ku ta shafa mun riga mun san me muka gina akai ko kuma da kuka gina akan jahilci sai ku je ku tanka mu amma dai ba wanda zai ture mu haka kawai da daɗin baka ba da dalili ba kawai ya zo ce mana wai duk da kati ce an yi ijma'i a Kano ko an yi ijma'i a Kaduna ko an yi ijma'i a Najeriya ijma'in mutanen Madina ba karfa ba mutanen Kano mutanen makama in sun yi ijma'i ijma'in ba hujja bane ballan sana mutanen Kaduna ko mutanen wani gari wannan shine gaskiyar zance kuma shine abin da muke fatan gamuwa da Allah da shi gurgurdan abinda da muka sani mu faɗa na ilimi ko mun kankanta sa assalamu alaikum sun da zuwa akwai jawabi da malam bismillah malam والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المتقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin ku shiga abin da zan faɗa saboda lokaci yayi na gani shi ma ya fara bai magana a masallacin a cikin hutuba shekaru hudu ko biyar da ya wuce wanda an gaice mu nan na manya-manyan malamai suka taru suka gaice mu ni da shi zance a tattauna abin da yake da alaka na zancen haji to an haɗu na gani mu ne wanda muke da kamar shekaru a ciki da saura yawa muka ja da al'umma karshe da aka yi isfak baki ɗaya a nan kano cewa na mikatin jidda ba shi ba an isfak kan wani to shi aka ce za a fara yin da za a yi aiki amma har ila yau ba mu ga wata alama wannan abubuwan indai mutane ba su tsaya ba a kan sha nan sha'air ma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya israfi akai wanda ya fi kowane halitta a ban kasa to wallahi ibadan ka ko kana gani abu wasa ne a wurin Allah babu wasa duk yanda za ka yi ko yawo ne manzo Allah yi ya ce ga inda za yi wallahi yawo kai bambanta ne yawo manzo Allah ka tabbata ba za ka ba saboda haka mutane ka sai sai su fanci abin da manzo Allah ya kawo shi kuma abin shi shi fi auna wannan shi ne talikin da zan iya yi Allah ubangiji samu a sati uku ko hudu da ya wuce mai jafar yi maganganu a nan abinda abun bakin ciki wanda kafin yi wannan maganan akwai abubuwan da suka faru na lekcocin da muka yi domin al'umma su karu mu ma mu karu a cikin lekcan malam ibrahim khalil yana nan sauran malamai suna nan ɗaliban ilimi shaka da su wuta da aka dauki wuta shi muka samu yan uwa muna zaune nan muna kallon su suna sallar isha suka samu limamu ya masa sallar isha da aka ci gaba da tafiya suka tafi suka kyale aslan sun saba suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda masallaci na da liman ba dama a tada wani sallah ayi wannan sallah liman bai sallah ko ta ina amma saboda ɗan warishin tarbiyya da da'awar sunna na jafa'i suka tashi kai wannan ta ba tambaye me yasa inji ya tsaya to wannan ba shine duk abin da zan fara ga malam Jafar amma kawancewa ba a buka duk da ya ko da kafanta ya zo nan wallahi abin da yake zuciyarsa shine neman yarda Allah dukkanin wanda kake ga muna ko mai zuwa ne don yi bala'i tambaya shi ma neman shire yake bukata to aka mu da mu duk wanda ya tafi yanzu nan wallahi muna fata Allah ya sa mu ga manzon Allah ranar tashi kiyama tare da duka saboda haka duk wanda ya taso ya zo ne yana karatu tafsiri ne ko na hadisi ne fata muke gan cewa Allah ne ya so shi yake kauna manzon Allah ya tafi yanzu nan saboda haka ba ma fata tsakanin mu akwai wani abun da in an fita a yi abin da ake kira ribat wa namima mu ba ma'asumai ne muka saba ma Allah muka yi kuskure muka yi fushi wanda cikin ku wanda yake da nutsuwa zai iya zai same mu man nasiha abin da nake bukatan ki da ku masallacin da Allah ya bada karbuwa ga al'umman da suka hadu ake karatu kuma wannan masallacin ba kamar masallaci biyu ke bane wajen da manzon Dr. Ahmad yake karatu wanda yake annuka kashe hukuma amma ban da wannan masallaci masallaci ya samu karbuwa wanda yake al'ummar ke haduwa suke jin karatu ba alfahari ba bai kai usman bin affan to tun da haduwa ya hada mu Allah kuma yake ta'awanu ala birri wa taqwa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan shi ta muke so mu samu dan committee wanda yan wanda muke gani suna da nasha suna tare da mu za mu sa su wani aiki wanda ba shawar ba umarni ne kuma mun zabe su daga baya wanda yake son taimako zai je igin su abin da muke so su yi babban kwamiti na masallacin aikin su baya tafiya amma muna fata zan nemo taro har mu gaci man Jafar mu tattauna da shi domin ba shi da wani amfani mun da abu daya kullum mu ba ma gan laifi ne mun ma muna da laifi ne amma abin da muke bukata waɗannan kwamiti ne zamu zabe yanzu abu guda hudu muke gan su yanzu yau ka gan tabarman da isa al'umma wai sun zo ba samu tabarma ba kuma ga kwayin fitila wanda malam kabiru shi ya zai sassaka ma wannan kwayin fitila kuma ban manta ba mu ba mu da butulci mun samu wanda suka gina ban daki da wannan gidan alai sarki wanda yayi kuma har ila yau muna kokari muna aikata abubuwan da zai samu samu kudin da zamu rike masallaci amma kafin waɗannan abubuwan muna fata zamu zabi wasu yan wa su kura da inji ranan karatu ko ranan ba karatu ba su kura da fitilan kwai na masallaci su kula mana da abin da ya shafi na tabarman su kula da mana da tsafta masallaci waɗannan al'umma muna son zabe don girma Allah su taimaka ko ne ranar juma ko ranar alhamis su samu taimako kuma maza mu samu yanwa wanda Allah ya ba su wani abu masu mangana su taimaka in kudin ya haɗu a gunsu za su iya juye su rufe kula mana waɗannan abubuwan babu shakka a ce mutum ya fita daga tafiya zo ina karatu a ɗauke masa wuta kuma al'umma sun kai da rigi. kudiri kun kai dubu daya a nan kaga waɗannan abubuwan zai sa mu ji wani abu a zuciya mu har mu zo mu faɗa wannan da mu saba ma Allah saboda dan girman Allah ku yafi mana duk abin da muka fara ba daidai ba amma ku kuma ku ji tsoron Allah mu yi ta'awudi ba ma so zama mu zama zama wajen hasada da giba da nanima da sabon Allah dan girma Allah ku taimake mu mu nemo yarda Allah tare waɗannan nake son zabe su shine mai shari'a shi malamin shari'a Abdullah mai shari'a ina ciki da malam kabiru Aboki malam aminu da malam mustapha mai kiran sallah kuma da malam adam na giga kuma da mai kiran sallah mu ne sunan abba to kuma da malam mai canji ah, hasan wafa to waɗannan al'umma ba masu so a yawa amma wanda yake gani cewa zai iya shiga cikinsu zai same su domin tashi zan ba mu cansu su zauna muna so ranar juma'a su samu yan agajinmu alhamdulillah yan agajinmu mun yarda da su akwai wanda suke rike ula in sun karba daga baya su sa kansu Allah ya sa kuma wannan yan agajin mu sun sai su karma su sa su ko wanda ranar juma'a ne mu wannan kudi a zauna tattaunawa shine gyaran fitila da gyaran irin wannan abin da ya shafi agogo da abin da muka tsara aikin ku kenan la'alla malam zai ba ku taliki amma dan girma Allah da abin da kuka tsara ku ringa shawarce mu shine abin da zan ce ku wanda yana gani yana da shahawa ba sa shi a ciki ba zai samu mai shari'a shi tsaya ku tattauna abin da kuka yi shine daidai dan girma Allah ku taimaka domin mu gudu tare mu tsira tare saboda akwai fakire ne ke za mata raba masu zuwa a nan wanda za mu iya sa mala'u daya daga cikin ku zai iya tura shanu wanda za a yanka nan ta karbu illallah don a ba fakire masu zuwa karatu wallahi amma ba zan iya ba amma fatakula masu sa'atu Allah ubangiji sa mu ta juna mu Allah ya sa mu gane gaskiya kuma Allah ya yafi mu baki da ina ga malam zai talika kansa nan abinda zan faɗa ba da yawa kwarai don malam Abdulhabi yayi magana ne a matsayin sa na shugaban kwamitin kula da masallaci din wanda dama nauyin da ke kansu ne yanzu kuma ya ayyana waɗansu mutane ni fatan ubangiji ta Allah ya ba su ikon gudanarwa sannan kuma mu roki yan uwa duk wanda yake da niyyar taimakawa zai iya taimaka ta hanyar tun da an san su Abdullahi Muhammadu Bayero sananne ne sannan Alhaji Kabiru shi ma sananne ne sannan Hassan mai canji a wafa shi ma sananne ne sannan Mustafa mai kiran sallah da Abba dukkan su waɗannan sanannu ne wanda duk ya tashi tallafawa wani abu zai iya tallafawa ta hanyar su amintattu ne a wurin mu duk abin da aka ba su mun tabbatar insha Allah za su isar da amana daidai wa daidai insha Allah kuma har yanzu dai kowace irin magana za a faɗa wadda za ta yi wa mutum zafi abin da ya kamata ya kalla shin ta kauce matsari na ƙur'ani ko hadisi ko kuma gaskiya aka faɗa ni ba na zai shakkar in faɗa abin da yake gaskiya ne wanda nake ganin ina da dalili a kai qur'ani da hadisi amma wannan ba shi ke nuna ba zan iya yin kuskure ba sai dai ban iya gane na yi kuskure in baka zo ka faɗa mun na yi kuskure in baka faɗa mun nayi kuskure ba dan haka sai in ji cewa daidai na faɗa sai dai kawai kai ne baka ji daɗin maganar ba to kuma tun daidai na faɗa ina gani da mallam Abdulrahman ya baka hakuri ne ba zan iya bada hakuri ba tsakani da Allah dan maganar ka bada hakurin ka sai nuna kamar ni da na faɗa tun na zama dan karamin fir'auna kai yanzu ka zama kai ne annabi Musa haka ba mutane